ba irin sa ya zo na ba ba ya zo
Hallelujah.
amen Mun gode wa Allah domin abubuwan da ake kai Allah ya albarkace mu da bawansa tun daga ƙasashen turai a wani wannan zumunci da wannan makarantar ta. Saboda haka ina roƙon mu sa'in da bawan Allah ya taso mu kwantar da hankalin mu na tsuban da shige da fita ban da surutu. So Ubangiji ya taimake mu a cikin sunan Yesu.
Thank you very much, my sister Malamat, Yar uwanmu ita malama mun gode sosai and all of the other pastors here.
da kuma sauran I hope fasoci I a nan remember wurin.
you by Muna muku face.
Godiya. Muna gan fuskan ku wai su mun waye da su
And to the graduates, da kuma ku yan all of the da students who are graduating, kuma da dalibai makarantar da suka kuka ga samu ilimin ku
and everyone here, welcome.
da duk wanda Welcome.
ya ziyarce mu da wanda yake zuwa da wanda yake tare da mu duk mun gaishe ku.
Uh, Daisy is not feeling well, or she would love to be here.
Wato ita yar uwanmu da muke- wadda muke tafiya da ita bata ji bata yi barci ba jiya sosai shi yasa yau barcin ya kwashe ta kasan ba abin bashin barci.
And I want to bring you a very brief message to celebrate this, this high day.
Wato yana so ya kawo mana ɗan gajeren jawabi domin mu yi wannan bikin lafiya.
This holy gathering that's been sanctified by the gospel.
Wato taruwa na masu tsarki ne wadda bishara ya jawo mu tare.
And I believe for sure I have the message of God uh, for you today, and I hope that He will enable me to bring it.
Wato ya tabbata Ubangiji ya zai amfani da shi domin ya kawo mana jawabin da Ubangiji yana da shi gare mu duka.
And our subject is from 1 Corinthians in chapter number 7, Wato kan magana mu shine Korintiya ta farko sura bakwai.
and we'll read from verse number 1 through 9.
Za mu karanta daga aya ɗaya zuwa tara.
But the subject matter is it is better to marry than to burn in lust and passions.
Wato abun kan magana shine yana yana da kyau mu zama wato tsarkaku ba mu yi da rayuwa cikin kazanta ba.
And we'll talk about the reason for marriage.
Yana magana na farko akan wato zancen aure.
the way of marriage Wato yadda za a yi aure
and the decision to marry.
wato da kuma niyan auren
You and I are human beings prone to be attracted unto the opposite sex.
wato da ni da kai duka mu ɗaya ne halitta ne ubangiji ya halice mu kuma ga ya, ya kadara za mu yi aure And it's a good thing, and the marriage bed is undefiled.
kuma abu mai kyau ne a ce wato gadon auren ba, ba lalace shi ba ko kuma bai kazanta ba bai samu kazanta ba So Paul says in 1 Corinthians chapter 7 bulus yana faɗi a cikin korintiyawa sura bakwai in verse number 1, now concerning the things of which you wrote to me, it is good for a man not to touch a woman.
aya ɗaya
To a yanzu game da abin da na rubuto muku, yana da kyau mutum ya zina ba aure, amma don gudun a fasikanci sai kowanne mutum ya kasance da matarsa, kowanne a kowace mace kuma da mijinta.
And so the first thing that he's saying here is that it is actually better to be single if you are able.
wato a nan wurin yana so ya tabbatar mana cewa yana da kyau in za ka zauna ba auren yana da amfani Because you get to serve God with all your heart, with all your strength, undistracted by a wife and children.
wato wato za ka samu zarafi ka bauta wa Allah cikin kwazo da kuma nazari domin ba yaro ba mata ba mai tsananta maka kuma ana ana hankalinka wani gefen But nevertheless, because of sexual immorality, because of fornication, let each man have his own wife and let each woman have her own husband.
amma don gudun wato faskanci da zina ya cancanta kowane namiji ya auri matansa mata kuma ta samu mijinta na kanta
This ends the doctrine of polygamy, which our Muslim brothers in the flesh still practice.
wato irin yanayin rayuwa na mata barkatai wanda yan uwanmu suke da shi a domin aikin jiki ne
The doctrine of the Bible and New Testament is one man and one woman, wato kotu wani littafin tsarki namiji ɗaya mai ɗaya one husband and one wife.
mata ɗaya miji ɗaya
He says, next, let the husband uh, to render unto his wife the affection that is due to her, the kindness, the goodness, and likewise also the wife unto her husband.
wato namiji zaka kula da matarka zaka lura da ita duk wani biyan bukata ta rayuwa haka ita ma macen yadda mai gidan yake kula da shi eh, da ita So first he tells us that the reason of marriage is to avoid sexual immorality, to avoid fornication.
wato abu na farko da bible ya gaya mana cewa domin mu yi auren mu rabu da ayyuka kazanta su fuskanci da za- da- da zina da zina.
And next, in point two, he's telling us how a marriage is supposed uh, to go. It is not selfish.
wato na biyu yadda kuma za a yi auren zaman aure yadda ya daidaita yadda ubangiji ya kallafa shi
And the wife of the woman is not on a lower standard just because she is to be in submission unto her husband.
a ita kuma macen ba wa an kawo ta ta zama baiwa ba ce wadda za ta zauna a kalkashi sai abin da aka ce mata a'a
He's to use the authority that he's been given by God to show his wife her due goodness.
wato kindness, What is- love, and benevolence.
wato yadda ubangiji ya kallafa abin yadda mai gida zai nuna kauna da rayuwa mai kyau gida ya zaunu
And the wife is not to hold back from the husband, from her heart, the kindness that is due unto him because she is a child of God.
wato ita matan kuma bai kamata ta ce wai idon ita ne kadai ai me zai faru ta rice tana dan rage wasu rayuwarta na, na aurataka bai kamata ba domin suna tare ne ubangiji ya hada su Verse number four.
na hudu kuma
I want you to listen yana carefully so mu saurara sosai because many of you will marry very soon, and I want you to choose wisely and behave properly.
domin yawancin mu za mu- za su yi aure yanzu ba dare da yawa ba kuma za ku yi zabe na kirki ka ku yi zabe tumin dare
The wife does not have authority over her own body, but the husband does.
wato ita matan ba ta da wani iko ga jikinta amma mai gidan yana da iko ga shi ita
Did you hear what I'm saying?
muna saurare shi
When you get married, your husband, he owns your body in the marriage bed.
Wato yayin da kika aure kin zama na mai gida din nan kenan.
And likewise, Haka kuma you husbands listen, mat- maza maza ku saurara.
is the husband does not have authority over his own body, but the wife does.
Shi ma mai gida ba shi da iko akan jikin shi amma ita matan tana da ince akan ka.
As you see, marriage is a beautiful picture of our Lord Jesus Christ and His church in the, com- in the communion of giving love and respect unto each other.
Idan muka duba yanayin aure wato abu ne ubangiji ya kallafa shi kuma yana da kyau domin dangantaka da kamar da muke da Yesu almasihu cikin ruhu.
And so, no headache.
Babu ciwon kai.
The husband is to give and give, and the wife is to give and give back.
Wato ba ni in baka ne rayuwar.
That's a happy marriage.
Wato aure na na zahiri kenan.
Is that right?
Daidai ne.
Yes, sir. Verse number five Aya biyar.
Do not deprive one another except with consent for a time that you may give yourselves to fasting and prayer and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self control.
wato kada mu bari wani lokaci mu tsaya muna kememe muna jayayya domin mun zama na juna tare wato da wannan da wance sun zama ɗaya domin a kauce wani jaraba wanda zai zo tsakanin wanda ba a so
He's telling us that in marriage, yana gaya mana cikin aure even though it is pleasurable to be together as one body in the flesh.
wato ko da yake yana da yana da muhimmanci mutum wato su zama jiki biyu amma ya zama guda
It's more important that we serve God in the spirit, so even our marriage bed is subject unto the will of God, the glory of God in Jesus Christ and the kingdom of his power.
wato za mu zama jiki ɗaya ɗin nan mu bauta wa ubangiji domin mutum biyu sun zama wato mu samu zarafi mu zo gaban bagadin ubangiji ba tare da wani nadama ba It's not all about marriage.
ba wai don kawai auren bane shikenan But if he gives you a spouse, enjoy each other in subjection unto God.
Duk ya- Put God first.
yayin da muka samu wato aka samu juna biyu suka yi auren mu yi rayuwa wadda za mu ɗaukaka ubangiji a cikin rayuwar Verse number six.
aya shidda But I say this as a concession, not as a commandment, for I wish, Paul says, it's not a command, but I wish that all men were even as I myself, but each one has his own gift from God, one in this manner and another in that.
wato yana ba mu wannan shawarwari ba dokoki ba ne cewa ya zama dole ne a'a ba dole ba ne amma domin rayuwar ya daidaita yadda bulis yake amince a nan mu gane mu yi rayuwa na ubangijin
It's not all about marriage.
ba wai aure ba ne shi kenan an wanye rayuwa
And so don't be an idolater trying to find a husband or a wife.
ba za mu zama mazanata ko mawasun fasikanci ba don muna neman miji ko kuma muna neman mata Serve the living God and take advantage of your single years to serve Him with all of your heart, undivided by distractions.
wato mu ɗauki babban zarafin nan yayin da muke mu ɗaya da ɗaya ɗaya ba mu yi auren ba tukuna mu bauta wa Allah domin ya samu ɗaukaka a cikin rayuwar mu cikin kurciyar mu
And if He brings you someone to marry, then great. If He keeps you single, even better.
wato idan ka samu wadda kun auren yana da kyau in kuma baka samu da za ku yi auren ba ya mafi Have you heard me?
mun ji shi
It is better not to marry if you can.
inda za ka yi jure za ka yi rayuwan na yadda ubangiji ke so to ya mafi
Verse number eight.
aya takwas
But I say unto the unmarried and to widows, it is good for them if they remain, Paul says, even as I am an unmarried man.
wato kamar yadda yake sh- eh, bulus ya rubuta nan da gwamraye da gwamruwa idan za mu dakata yadda muka tsaya nan sai mu mu bauta wa ubangiji sosai yana da amfani
I'm an unmarried man, but I'm having the time of my life.
wato shi bai auren ba kuma yana samun lokaci domin aikin ubangiji
But it's by serving God, not by trying to lust after what I don't have.
Wato, ta wajen tsoron Allah yake rayuwan ba wai ta wajen son biyan bukatar rayuwarsa ya ce ba zai yi ba. A'a, You hearing me?
muna ji ko?
This is very strange, perhaps, but it's Bible.
Yana da wuya mu ji irin wannan jamtance amma haka Bible ya rubuta.
And as you read your Bibles, you will come into the true way of God, not opinions, not traditions, but what God says, and it will always set you free.
Idan muka tsunduma cikin littattafanmu muna karanta shi, za mu gane ba wai abin da aka kwaba daga wani a zuwa zuba mana bane wannan ya kawo nashi ra'ayi ko wannan al'adan shi duka a zuzuba mu gar- garwaye shi kaman Don't get trapped by peer pressure and thinking you have to get married in order to be somebody. You already have our Lord Jesus Christ, and His love has made you somebody through His death at the cross.
kada mu ɗauka cewa bin ikkilisiya sai muna da mata sai ina da miji kafin aikin ubangiji zai yi kyau i amma ba shi na iya ba in kana da yesu almasihu ka gama rayuwar duniya
But amma Verse number nine is my last verse.
aya tara da zai karanta If they cannot exercise self control, idan ba za mu iya jimrewa ba let them marry, for it is better to marry than to burn in passion.
wato ya kamata mu yi auren da mu tsaya muna wani shiririta
Do not try to find the best man that you can.
wato kana so ka samu irin kyakkyawan mutum da ba a taba gani a duniya ba
Try to marry that man who is mutually attracted unto you because you will avoid fornication. You will keep your body pure. And when God gives you that mutual attraction, He has said it's time to marry in the Lord.
wato za ka nemi wadda zai daidaita ko kuma rayuwa ku tafi daidai da shi domin ku bauta wa Allah cikin gaskiya da kuma cikin ruhu Almighty God But- uh, decides who we should marry.
ubangiji madaukaki ne yake ɗauka wanda waye za ka aura waye za ki aura It's mutual attraction in the flesh, in the body.
wato haduwa ne na jiki wanda ubangiji ya sa shi shi ya san irin abubuwan da ya sa domin haka ya kasance and mutual love for our Lord Jesus Christ.
wato kauna na yesu almasihu Let me add a warning.
bari ya ba mu wani shab- jawabi in All you beautiful ladies here.
yana ga kyawawan mata a nan gurin If some man says he had a dream or heard a word from God, you tell him to try that on one of the women who no one wants uh, to marry.
wato idan wani ya zo da wani mafalki cewa na ganki muna aure mun hau kan dutse ya ce ko ni ka nemi wadda ba son auren ya je ya gani ko za a ga irin wannan mafalki a kan shi a kanta You hearing me?
min ji ko
That's hearing me. Don't let anybody trap you into marriage with pressure, with money, with prestige, with anything. You find a man who loves God in Jesus Christ, who worships Him truthfully, and when you both are burning together, then you marry, and that alone.
kada mu bari wani ya zo da zakin baki kan sa wani ya iya magana wani ya zo da dumbun ciki yana da kuɗi wani ya zo da zaki wani su abubuwa da dama wani su za su zo da shi amma ki duba wanda yake da tsoron ubangiji wadda duk wani abin da ta faru a can gaba za a yi nazari
It's better to marry than to burn in lust unto each other.
yana da kyau mu yi auren da mu tsaya mana sha'awoyin jiki kayan wa But make sure that he or she knows our Lord Jesus Christ in the true gospel.
amma ko shi ko ita a tabbatar yana da ceto a cikinsa Make sure they stick to the Bible alone.
mu tabbata ya tsunduma cikin littafi mai tsarki ne And you make sure it's the kind of person that's going to love you and share and give himself unto you, herself unto you, wholeheartedly without any reserve.
wadda za mu tabbata cewa za ka kaunace ni cikin kowane irin hali ko cikin wani bala'i muna tare ba wadda ko kuma ita ma za ta so shi ko cikin wani hali duk tukuna a yi zaman tare That's a marriage wato shi na that aure has been blessed by God.
wadda ubangiji ya albarkace shi tun fil'azar
Uh, my brother and I, my sister uh, Daisy, wato is we share and share and give and give, and that's what keeps us going.
wato yadda muka hadu mu uku muka tafiya mu sai mu hallara mu yi addu'a mu wannan yana kawo nashi wannan ya kawo daga wannan aya mu ta mu- mu yi- mu yi bincike shi yasa muna cin gaba da aikin mu
That's what keeps a good marriage.
abinda ya ada- adana mu kenan kuma abinda ke adana aure kenan shi ma You give your all unto your husband or your wife, ga matanka duka ita ma ga kai duka unto the glory of the blessed domin God.
ɗaukakawa da kuma albarkan ubangiji And you who have come here mu mu da kuka ku da kuka zo nan and heard the doctrine of salvation, muka ji koyaswa na ceto don't you ever forget what you have learned, kada mu yi kuskure mu manta abin da muka koya what you have sung, ko kuma irin wakokin nan da muka yi and what you have recited.
da kuma irin wato hadace da muka yi a nan gurin You are on the true path wato kana of our han- Lord Jesus Christ.
muna hanyar Yesu almasihu ne wannan abubuwan da kuke yi There's no turning back.
kan mu juya baya There's only going forward more and more and more in obedience unto the written word of God.
gaba gaba ga biyayya ga wannan rubutun na littafi mai tsarki za mu yi nasara
And the Lord bless you as you graduate. You will be missed by many people, Wato, Allah ya albarkace ku da kuka gama makarantar nan za ku zama masu amfani ga wayansu.
And remember this school, and remember this church, and remember the people who have helped you. When you go on and make something in this world, don't forget to pray and support.
wato idan kuka tafi ba mu san yadda Allah zai ɗaukaka wayansun ku ba duk inda kuka kai ka ku manta da malamai ka ku manta da wannan ikilisiyar ka ku manta da ita mamanmu duka domin ku yi addu'a domin su ubangiji ya kara fifi da nan gurin
Don't forget what God has done for you in bringing you to a place of refuge in Jesus Christ.
kan mu manta yadda Allah ya kawo mu wato mafafiki inda ku kuma za mu samu abin da muka samu kar mu manta da abin da Yesu ya mana al- alherinsa He plucked you out of all of the boys and girls in the outside of Kano to come here and hear this day the gospel truth.
wato ubangiji ya zabe ka a Kano cikin mutanen ka zuriyarka ya zaro ku ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kawo ku don ya haɗa ku domin mu ji bishara mu yi girma kuma aikin ubangiji
You're blessed by God if you follow his Bible and his gospel.
za ka zama mai albarka ne in kana bin tab- tabriya wato littafi mai tsarki It will get bigger. It will get greater. It will get happier as you continue to abide in Jesus Christ and His Word alone.
wato za mu ci gaba da girma muna tsayi ba wai tsayi na na tsayi ba ne amma cikin aikin ruhu mai tsarki idan muka dogara ga wannan littafin May the Lord bless you for His name's sake.
amen ubangiji allah ya albarkace ku domin sunansa
May you believe upon Christ alone all of your days.
allah ya sa ku mu yi rayuwa akan kristi kullum rayuwarmu May you trust Him and not yourself always.
wato allah ya sa mu dogara gare shi kan mu dogara ga kanmu a kowane lokaci And may you give Him glory and honor with your life.
ga duk wani abin da zai faru gare ka kuma ka rika bashi ɗaukaka do a rayuwarka
Amen. Thank you.